إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شابيو دوات رمضان إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبرنا مكة ومدينة لكتاب تبقى لدليل حدود عشرين دا أربعين دقيقة. wanda ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan mars watan uku a kirgonin kalanda dubu biyu da ashirin da hudu don ci gaba a darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallacin mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya yi arabi wanda a sani da masallacin da yake da ke nan cikin fara jihar gombe a kan titin mai tama yusuf sire a nan anguwar turare idan jama'a musulmi ba su manta ba har yanzu dai muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul mujadala kuma mun fara a kan aya ta goma sha sha sanyi da wani a bacci ɗaki da da da duhu sai abin ya bashi kamar da asubahi ya tsaye zai tsoro ka san akwai gurare da suke da duhu haka nan in karfe na yi siya a kuke karɓa da dare wallahi ya daya gigin bacci karfe sha biyu na ranar kawai ya zawo fara abinci ya dinga ranka na rantsi da Allah san da yi biyu ya karantiya ya kira ne ke na tambaya san da yi biyu domin tsawar ya kurgi ta yana ganin kamar lokaci ya kure idan aka ci yake da sauri da sauri ya ci ya kowar ruwa ya jawo ya kuma wallahi san da yi biyu sai da biyu a yi gwamnu su a ma sai ya yi masa gwamnu ya ce kai ya ce wani ya ce wani ya waye wallahi sai da yi kusa gana a yi albarka ashe da asuba ne shi gaba ɗaya ɗauka asuba ne ya tashi abinci kuma yin gaurayen nan ne ba mata ma ba ka sani in ka yi wahala ku zaka yi ka rabu da shi ka da bari akwai min da ne a cikin dai na fara gani shi ne ko yake tambaya da yau ko tsara zuwa to ni ma mu tambaya yau ko tsara zuwa ya ci ba ga ya ci da shi

matukar kuskure kai nace amma ka ji tsoron Allah in ka san da gangan kai to wallahi zaka ga yawa aya zakinta a gaban Allah yace wallahi tallahi bai ankara ba shi ya tayi a gigin bacci ne da haka bai ankara cewa ya ma manta cewa gari ya waye har yayi asuba har ya ji yayi wani aiki ya dawo kawai ya tashi ne a ruɗe kawai he dauka asuba ne kawai he fara cin abinci to saboda haka wannan da ya sha ruwa a kogi in dai bisa kuskure ne kamar yadda malamai suka faɗa wannan ba matsala ba ce insha Allahu ta'ala to sai wannan yake cewa malam a da fatan malam yana cikin ƙoshin lafiya tare da alaramma alhamdulillah Allah ya ƙara mana lafiya ga baki ɗaya malam ina so ka maimaita mana ayan da aka ce ba ta cikin alƙur'ani a saboda in kiyaye kuma in so samu a rubuta min ita a bayan a bayan takarda to ga alaramma ayat dai ita ce shaykhu wa shaykhatu idza zanaya farjumuhumal battata jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim dan haka zan mika alaramma takaddar ka sai rubuta ma ayar to amma kai in banda ka tunda ba cikin qur'ani menene ne ana rubuta ma ba cikin qur'ani na? to shi ne a yi, in an rubuta maka ma ina za ka ganta wannan ayar an goge ta hukuncin ta ne muka ce yana nan amma asalin ayar an riga an goge ta ba ta cikin Qur'ani ko ina fata an gane saboda haka ba buƙatar shi an rubuta ma kawai in ka ji yanzu ka rike shi kenan mu ma duk rikewa muka yi kai ma ka rike <laughs> ko ba haka ba ne? yawwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam ina maka fatan alkhairi a ko da yaushe. Allah ya mana albarka da alkhairi da mu da ku a ko da yaushe. Allah ya sa ka gama lafiya. Amin summa amin. Allah ya sa mu gama lafiya gaba daya. Malam tambaya na shine tambaya ta ake cewa. Tambaya mace ce a Hausa. Ina fata an gane. Ba namiji bane. Kar ka dinga cewa tambaya na. Kace tambaya na kayi gwaranci. tambaya ta ita ce ba tambaya na shine ba in ka ce tambaya na shine ka mai da abin namiji amma tambaya ta ita ce shine mace kenan ka tambaya mace ne idan mutum zai yi niyya na sallan tarawihi asham kenan shin kowane sallah mutum zai yi niyya niyya ne ko kuma niyya ɗaya mutum zai yi mu sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin to maganar gaskiya ita ce akwai tattaunawar malamai akan cewa idan aikin idan aikin da aka ɗauka sai aka yanke misali yanzu idan kai zahar kai ka tahi ka yi nafila bayan a za ka yi mata niyya ko kuma ka haɗa ta da niyya a Za ka yi mata niyya ta daban saboda ita a zahar farilla ce ai ko wannan kuma menene nafila ne to shi kenan sai suka ce to a ƙarƙashin wannan a idan misali idan misali nafila ce kuma ana yin ta a jere duk hukuncinsu ɗaya in kai niyya ɗaya ya wadatar ma da sauran ko kuma a'a idan za ka yi wa kowace niyya wasu malamai suka ce kowace ya ka mata niyya haka wasu malamai suka ce amma wannan magana tana da rauni kwarai da gaske suka ce idan kai niyya ɗaya ta wadatar suka ce hikimar haka shine da Allah zai jarrabe ka sai kai raka'a biyu kai niyya za ka yi guda sha ɗayan ko guda sha ukun gaba ɗaya da kai raka'a biyu sai ka yanki jiki ka faɗi tunda ramadan din da mutane sai faduwa suke alaramma mutum zai fito da niyyar zai yi ashan wallahi sai gagara to kaga in kai niyyar gaba daya to Allah da ikon sa ko baka samu ka gama ba Allah zai baka ladan duka ko ba zai baka ba zai baka domin innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa saboda haka za a baka ladan duka ne da izinin Allah wannan shine abin da malamai suka faɗa kuma ni shi na fi gamsuwa da shi cikin maganganun malamai kamar niyyar Ramadan ne wasu malamai suna ganin kullun sai yi niyyar Ramadan kullun sai kayi yau muna sha biyu kayi niyyar yau gobe sha uku sai kayi niyya jibi sha hudu ma sai kayi da haka har ƙarshen ramadan wasu kuma suka ce a'a kayi niyyar yin guda talatin ko kuma niyyar guda ashirin da nawa ashirin to wanne ya fi cikin wannan wannan magana ta ƙarshen ita ne tafi kayi niyya na gaba ɗaya sai dai suka ce in wani abu ya bujuro ya sa azumin ya yanke to sai ka sake niyya misali mace mai jinin al'ada tana cikin yi sai jinin al'ada ya zo mata ko sai ta tsayar sai ta ci gaba da cin abinci sai jinin al'ada ya ɗauke sannan za ta ƙara menene ɗorawa ko to shi kenan sai ta yi sabuwar menene niyya haka misali idan baka da lafiya misali sai rahin lafiya ya sa ka katse to shi kenan sai yanzu ka zo za ka ɗora yanzu ka samu sauƙi suka ce sai ka sake sabuwar niyya ina fata an gane amma dai ka haɗa niyyar gaba ɗaya shi ma fa'idar da ke cikin haka shine inda Allah zai jarrabe ka ko ka rasu kafin Ramadan ya ƙare to Allah zai baka ladan wanda aka yi Ramadan da hitun daga farko har ƙarfi gaba ɗaya ina fata an gane magana to wannan dai shine magana da tafi a samun ainihin wato wato wato hujjoji da dalilai a gurin malamai a kamar yadda suka faɗa wannan kuma ina ga kamar addu'a ne ke nema yace ina assalamu alaikum na yi wa dukkan musulmai fatan alkhairi malam ina so a taya na addu'a ina son yin aure amma ba ni da kuɗi <laughs> wallahi malam ya ce gashi sha'awa ta yi min yawa idan sha'awa na ya tashi sai hankali na ya tashi na rasa inda zan sa kaina ai irin ka suna da yawa a nan gurin ko ba haka bane gwauraye da gwarangwamai malam da tuzurai har muzurai muna da su a nan gurin suna nan burjik na fata an fahimci magana suna san auren nan wallahi ba su da kuɗi to muna addu'a Allah ya hore ma eh sauran al'ummar musulmi gaba ɗaya Allah ya hore musu kowa Allah ka auren mana da kowa a nan daga nan zuwa baɗiya Allah a ah, tun ɗazu amin ɗin ba ku faɗa da ƙarfi ba sanda aka yi wannan addu'a to Allah ya sa mu dace Allah ya hore maka abin da za ka yi aure kuma ya sa ka gama lafiya da bismillah mun gama da waɗannan to a kamar yadda muka faɗa za mu tashi a nambar aya ta goma sha biyar ko sha biyar ko sha shida sha hudu eh za mu tashi nambar aya ta sha biyar ko ko dai sha zai za mu maimaita eh haka ne nambar aya ta nawa kenan sha hudu ba الله على alarama mu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم من همزه ونفسه ونفسه نعم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون نعم أعد الله لهم عذابا شديدا نعم إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله نعم فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له ويحسبون أن لهم على شيء نعم ألا إنهم هم الكاذبون نعم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله kamar yadda jiya muka faɗa mun ɗauko tafsirin waɗannan ayoyi tun daga alamtar ilal ladina tawallau shin baka yi duba bane zuwa ga mutanen nan da suka jibinci ƙauman wasu mutane ghadiballahu alaihim wanda Allah ya fushi da waɗannan mutanen sune kafirai kenan munafukai kuma sune suka jibinci kafiran a matsayin wasu mutane a ba ana ban jibintar lamari Allah ya ce ma hum minkum wala minhum su dai waɗannan mutane ba sa tare da kai da sahabbanka ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ne munafikai wala minhum ko ba sa tare da kafiran ɗari bisa ɗari sun raba kafa suna nan suna can ina fata an fahimta wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamuna suna rantsuwa akan ƙarya alhalin suna sane mun ɗauko tafsiri mun yi bayani filla filla gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu har zuwa kan ayar yawma yab'athuhumullahu jami'an ranar da Allah zai tattaro su ga baki ɗaya. fa halifuna lahu kama ya halifuna lakum za su rantse wa Allah cewa ba su yi munafurci ba kamar yadda ku a nan duniya suka rantse maka kai annabi da sahabbai wa hasabuna annahum ala shay'in suna tsammanin su akan wani abu suke na daidai Allah ya ce ala innahum humul kadhibuna a'a saurara su din nan makaryata ne inji Allah to abin da ya rage mana ba mai bayani ba wanda kuma shine akan sa wala Allah zamu bayani shine ayar da ke karshen wannan ja istahwadha alaihimu shaytanu Allah maɗaukakin sarki ce shaiɗan ne ya galaba kansu, shi ne ma'ana istahawaza ai, galaba alaihim laihimin shaytan an gane magana da kyau ko Ba an an zikirallahi sai dinga ainihin wato mantar da su al'amarin Allah wato ya mantar da su Allah a duk harkokinsu. wannan shi yake nuna kenan idan mutum shaiɗan ya dafi makyangamar shi to babu abin da zai dinga yana sa Allah a ciki harkar rayuwarsa babu Allah ofis ɗinsa babu Allah zaman kasuwarsa babu Allah zaman gidansa da iyalansa babu Allah harkokin aikinsa da kwangilarsa babu Allah duk wani abu da ya taso mar to babu Allah a cikin wannan Irinsu ne za ka ga idan an musu magana addinin sai wannan harkar ba fata addini ba ne. shi ya manta babu abin da addini bai shiga cikin sa wallahi an gane magana da kyau ba abin da addini bai shiga cikinsa ba yasa wani sahabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wani kafiri ya Ya ce yanzu ku kenan ku komai komai kuke da shi a addini sanda annabi ya muku karatu a kai. Ya ce na rantse da Allah ba wai maganar karatu akan rayuwa ko ya zamu ibada ba hatta tsuntsayen da suke wulgawa a sararin samaniya babu wanda annabi Muhammadu bai mana karatu akan shi ba duk tsuntsun da ya zo ya wulga sai manzala ce wannan tsuntsu kaza kenan sunansa kaza yana da ɗabi'u iri kaza yana da hali iri kaza ana cin namansa a'a ba a cin namansa kaza kaza har ƙwari jama'a sanda annabi muhammadu yi wa al'ummar musulmi karatu a kai ya faɗi menene hukuncin ɓera ya faɗi menene hukuncin hankaka ya faɗi menene hukuncin tsaka ya faɗi menene hukuncin tattabara ya faɗi hukuncin kaza ya faɗi na agwagwa ya faɗi ya faɗi ya faɗi babu wani abu a musulunci wanda annabi Muhammadu bai yi karatu kan shi ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kawai bai sani ba amma maganar babu karatu a kai wannan kan babu ita an gane magana da kyau ku? ta bakin na gayu ba wannan maganar an gane magana da kyau ku? in ka ji gaya ya ce ma ba wannan maganar wai da kuɗi na eh a ce ba zan sha na ba ba wannan maganar ina fata an fahimta <laughs> an gane maganar da kyau ku? so in dai maganar wai babu karatu ne akan wasu abubuwa na rayuwa da addini wallahi ba wannan magana annabi babu abin da bai yi karatu akan shi ba an gane magana da ke ku ba abin da annabi bai yi karatu akan shi ba to shine malamai suka ce da Allah ya ce istahwaza alaihim shaytan wato shaytan ne yayi galaba akan su fa ansahum zikrallahi sai ya mantar da su ambatan Allah Allah ya ce ulaika hizbu shaytani waɗanda shaidan ke mantar da su su daina ambatan Allah su daina faɗin Allah a cikin abin da ya shafi rayuwarsu ko mu'amalarsu ko zamantakewarsu to waɗannan su ne dandazo da rindina da ayarin shaidan Allah ya ce ala ku saurara inna hizba shaitani lallai rindina da dandazo da ayarin shaidan humul khasiruna su ne asararru taɓaɓɓun duniya da lahira daga lokacin da shaidan ya zama shine abokin hulɗarka to da kai da duka kun yi asarar duniya kun yi asarar lahira ka matsali shaitani alaramma id qala lil insani Mm. Allah ya ce ka talin shaiɗani kamar misalin shaiɗan ne in ƙala lil insani fur. lokacin da shaiɗan ya zo sai riya ma a zuciyarka ya ce kai da Allah kafirce wa Allah butulce wa Allah yi wa Allah rashin mutunci yi wa addini karan tsaye yi wa manzan Allah karan tsaye yi wa sunnar manzan Allah karan tsaye kai yi kasuwar ka yadda ka ga dama kai daga duniya sai ka duna, ina fata an fahimci magana in qala lil insani kfur lokacin da shaidan ya ce wa dan adam cewa Allah ya abin da kaga dama kai dan kasuwa ne eh yadda da kayan ka yadda kaga dama wani magana wai akwai riba da Allah duka rabu da su la ilaha illallah wani maganar office wai ka zo karfe kaza sannan ka tashi karfe duka rabu da su yayin eh, lokacin da ga dama kawai ka fito ka rabu da su da Allah wani magana wai zina ba kyau da Allah she hole kawai abinka ya abin da kaga dama zafin kai ne kawai yasa suke cewa ba kyau wai kar ka yi marisa ka sha kapso wai kar ka sha tetolin kar ka sha mangwaho wai wata ne kuma wai mangwaho ta fito ita kuma wai mangwaho ita kuma ka sha kawai abinka ka hole ka rankwale in qala lil insani lokacin da ce wa ɗan adam kafurce wa Allah Allah sai ce falon ma kafara sai dai ɗan adam ɗin ya kafurce ya yi abin da shaiɗan ya riya masa sai ya ce masa mai qala inni bari'un minka babu ni babu kai inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina tsoron Allah haka kawai ka ji fa shi yace kai fa da ka aikata sai ya zame yace ba ni ba kai ni ina tsoron wai shedan ne yake tsoron Allah jama'a فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين الله يتي فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها sai ya zama ƙarshen shi shaidan da ƙarshen wanda ya ziga ya saba wa Allah annahuma finnari da shaidan ɗin da wanda ya ziga shi ya saba wa Allah ko ya kafirce wa Allah gaba ɗayan Allah ya ce na danna su a cikin wutar jahannama khalidai na fiha za su dawwama kuma a cikin ta ba na, zan danna su a wuta kuma za su dawwama a ciki ina fata an fahimci magana khalidai ni fiha sai Allah ya ce wa zalika jazaa'u zalimina wannan shine sakamakon wane ne azzalumai ina fata an fahimci magana yasa lokacin da ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adam ya nemi ɗaya zai kashe shi sai ya ce a'a shi yana tsoron Allah ba zai kashe shi ba an gane magana da kyau ko sannan ranar tashin alkiyama shaidan zai kafa duro jama'a zai yi jawabi za a yi assembly shaidan zai kira assembly duk wanda suka saba wa Allah a dalilin shaidan shaidan zai yi assembly da su me zai ce da su a ramma وعد الحق ووعدتكم فأغلقتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما ما تلوموني تزني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين Allah madaukakin sarki ce wa qala shaytanu lamma qudiyal amru shaydan zai faɗa lokacin da duk al'amura suka kare duk kowa ya tafi lahira duk an mutu gaba ɗaya an tahi kiyamar ma ana kokarin kai yan wuta wuta yan aljanna aljanna lamma qudiyal amru saboda kowa a lokacin yana ta bawa Allah uzuri shaydan ne shaidan ne kai ya aka kai zina shaidan ne kai ya aka kai shagiya shaidan ne kai ya aka kai rahin zi shaidan ne me yasa baka haddace qur'ani ba shaidan ne me kowa Allah idan ya tsiye kowa sai kowa ya dinga wa shaidan laifi ina fata an fahimci magana ya aka yi ka zama mutumin banza ya ce Allah shaidan ne wallahi sharrin shi da ba ko a nan duniya idan mutum ya tabargaza aka datsa shi me yake cewa sharrin shaidan ne da gangan abun amma sai ya ce sai ya ce ne a wacar ayar da alramma ya jawo Allah maɗaukakin sarki ya ce, shaiɗan idan lokaci ya taso ma'ana lokaci ya ƙure an zo yin hisabi sai ya buɗu baki ya faɗa lamma ƙudiyar amru inna Allah wa'adakum lalle Allah madaukakin sarki ya muku alƙawari na aljanna wa'adal haƙƙi alƙawari wanda yake na gaskiya wa wa'adtukum kuma ni ma na muku alƙawari ina fata an fahimci magana inna Allaha wa'adakum wa'adal haƙƙi wa wa'adtukum na Allah ya muku alƙawari ka duba ku dubi maganar da kyau inna Allaha wa'adakum wa'adal haƙƙi. Allah ya muku alƙawarin gaskiya shine in kuka yi bishi zai baku aljanna in kuka bishi za ku samu nutsuwa da kwantar hankali wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al-balagul mubin in kun bihi za ku samu shiriya ba abin da ke kan manzo sai gabatarwa wacce take mai kyau wa wa'adtukum kuma nima na muku alƙawari kaga anan sai bai ce wa'adal haqqi ba na Allah da ya tashi sai ya ce wa'adal haqqi amma nasa sai ya ce wa wa'adtukum nima na muku alƙawari amma fa akhlaftukum ni na saba alƙawari na Allah kuma kaga bai ce ya saba alƙawari ba domin inna Allah la yukhliful mi'ad Allah bai saba alƙawari inna Allah la yukhliful mi'ad ina fata an fahimci magana to amma da kuka tashi fastajabtum li maimakon ku amsa wa Allah sa na gaskiya ku watsar da nawa wanda zan karya sai kuka ajiye na Allah sai kuka amsa min nawa alƙawarin don haka wa ma kana dai alaikum min sulpani? illa an ta'autukum fastajabtum li babu wani laifi ni a kai na tsakana da ku face kawai na kira ku ne sai kuka amsa mu don haka ma ana bi kum wa ma antum bi musrike ku ba ku isa ku tseratar da ni yanzu a gaban Allah ba ni ma ban isa in tseratar da ku yanzu a gaban Allah ba kowa ya ta kansa ta kai ta kai gobara bera ai in baka san meye ma'anar ta kai ta kai ba to wallahi in ka biye wa shaidan za ka ga asalin ma'anar ta kai ta kai gobara bera ranar tashin kiyama zai ce ni ba zan kubutar da ku a gurin Allah ba kuma ba za ku iya kubutar da ni ba kowa ya je ya nemi yadda zai gama da Allah lafiya In inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni na kafurcewa wa abin da kuke min tarayya da hi kafin zuwan mu lahiran nan duk abin kuke faɗa shedan ne shedan ne shedan ne wallahi ban yarda ba za ka ga ido ya yi zuru zuru billahi lazi shaidan ya ce shi bai yadda cewa shi ya batar ba kuma shi ya batar din to amma malamai suka ce hujjar shaidan shine lokacin da ya batar da kai ka gan shi ba gan shi ba lokacin da ya ce ka yi kaza ka gan shi ba ka gan shi ba ya zo ya ma magana da baki ka amsa bai ma magana da baki baka ji muryar shi ba riya ma yayi a zuci kuma ka dauka kai aiki da shi haka sai yayi amfani da buyansa da Allah ya bashi boyuwa da Allah ya masa ta yadda ya zama ba a ganin sa kamar yadda ba a ganin aljanu ina fata an gane sai ya amfani da wannan damar sai ya musa abin da ya dora bayin Allah akai na saban Allah ci dan haka babu ni babu Wala <laughs> Abdullahi ce Allah ne mar albarka gaskiya ne shedan babu abin da yake tsakaninmu da shi sai tsinuwa da la'ana mana haka Allah madaukakin sarki ya faɗa la'anannan bawa ne Allah ya ɗebe masa kuma ya ce mu ci gaba da ɗebe mar albarka dan duk wani bala'i da ka gani yake faruwa a duniyan nan waye tunzira mutane suke yin sa wallahi shedan ne to sai dai shi Allah ya tona wa shedan asiri a gurare da dama domin bayan wannan ayar zamu zo akwai sauran ayoyi da zamu zo mu karanta wanda suke nuna Allah ya tona wa shedan asiri ya rage kai ka bi wannan tonan silin da Allah ya yi masa ka samu ka kubuta daga sharrin sa ko kuma ka ci gaba da biye mishi amma Allah ya tona masa asiri ina fata an fahimta Da haka inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inni inna zalimina lahum azabun alim lalle azzalimai suna da azaba mai radadi ina fata an fahimta alaran ma Allah ya faɗa mana a cikin suratul baqara yace ya ayyuhan nasu kulu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين me yake umarta su والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku dandazan mutane gaba ɗayan ku da Allah ya tahi dan ya gata sai ya hada kowa da kowa da musulmi da wanda ma ba musulmi ba duka yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba ɗayan ku kowa da shi ake wannan magana gaba ɗaya Allah ya ce kulu ma fil ardi halalan tayyiba ku ci abin da na hore muku a doron ƙasa halal kuma mai daɗin wucewa a cikin makogaro na fata an fahimta ku ci abin da yake halal mai daɗi wanda na halatta muku a cikin ainihin wato wannan duniya a wannan doron ƙasa gaba ɗaya sai ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku yadda ku bi take-taken shaytan inda duk akwai shubuha ko akwai haramci to kar ka je gurin Allah ya halatta abin da ya halatta yasa malamai suka ce idan ka zo dangin abin da Allah ya halatta babu abin da ya kai shi yawa haramun din bata wuce a kirga akan yatsu ba amma halal gata nan da yawa na fata an fahimci magana idan ka zo abin sha ka sha kunun zaki ka sha ruwa ka sha coca cola ka sha juice ko ka sha zobo eh ka sha sweet milo ka sha kankana ka sha gwaiba ka sha ayaba ka sha abarba duk kai ta sha na fata an fahimta kaga babu ba ma kirgi ga sunan birjik duka halalan tsage ba haka in ka zo abinci ka ci masara ka ci gero ka ci dawa ka ci shinkafa ka ci goruba ka ci dinya ka ci kanya eh ka ci masa ka ci nama ka ci kaji ka ci agwagi zabbi raguna tumaki shanu awaki raƙuma tattabara eh yanke su oh a <laughs> karamaka Allahu <laughs> ka ci indomi ka ci doya ka ci koyi ka ci ga burodi la haula wala mun manta da manya burodi Allah wallahi <laughs> eh gurasa ka ci gurasa kaji bagoburi ya ci gurasa ina ga bazan fara ne ya ci gurasa ta kai mar karo to duka wannan kaga Allah ya ce me kulumin mafil ma fil ardi halalan tayyiba to in ka dawo haram din giya ce aka haramta da duk abin da ke karkashinta su tatolin sun shiga ciki su waye duk wani abin da zai buga sai ya ga gaba ɗaya abin bai wuce a girga kan yatsa ba ko ba haka bane in aka zo haramun a cikin abinci ya gaji an ce karkaci naman alhanzir karkacin mushe sai mai kuma eh karkace me kare shi kenan duk wannan yana nan shi kenan sai ka ji dan abin da aka hana ka cin kaɗan ne amma don jaraba don tanɗi mulashe ƙanin yaman de don ta ya ɓera ɓari mutum duk ya tsallake waɗannan abubuwan da aka halatta masa sai ya ji ya ciwo waɗancan haramun ɗin ƴan kaɗan wanda suke a kan yasu in ba masifa ba ba da jawo kai bala'i da masifa ba haka ne ko ba haka ba amma in ba haka ba duk waɗannan yanzu ba su ishe ka ba kuma ga hinan waɗannan ɗin ana ta sarrafa su ta ƙanni ƙanni a yi biskit a yi minti a yi wane ne duka dukka ci Allah ya halatta maka saboda kawai masarar ce aka sake sarrafa ta ta dawo biskit ta dawo kaza ta dawo kaza ta dawo kaza ta dawo kaza shinkafar ne aka sarrafa ta ta dawo kaza ta duk kai ta ci amma duk ka tsallake wannan sai ka je ka ciwo haramun ka da wuta saboda baka da hankali Allah ya sauwaje saboda haka yace kulu min ma fil ardi halalan tayyiban sai yace wala tattabi'u khutuwati shaytan kar kar ku bi take taken shaytan sai yace innahu lakum aduwwun mubin lalle shaytan makiyi ne a gare ku mabayyani ina fata an fahimci magana sai yace innama ya'murukum bisu'i wal fahsha shaytan yana umartar ku ne da miyagun ayyuka ku zama 'yan ta'adda ku zama 'yan sara suka ku zama ƴan ɗaukar amarya ku zama masu yawo da mashin a je a gari kuna tada hankalin bayin Allah ku kunna farar wuta da rana ku dinga wa ƴan mata fyaɗe ku dinga wa ƙananan yara fyaɗe ma ya'murukum bisu'i wal fahsha al fahsha malamai suka ce kullu amalin haramun azuma qubuhu duk aikin da yake haramun ne kuma muninsa ya girma to ne alfasha da haka har kisa alfasha ne tunda zunubinsa ya girma haka ne ko ba haka ba kisan kai sara da suka kwatar wayoyin jama'a na fata an gane kidnapping karɓar kuɗin fansa shedanci shegantaka duk waɗannan ayyukan gaba ɗaya sun shiga layin alfasha inna ma yamurkum bisu'i wal fasha wa an ta ala alallahi. ma la na kuma yana so ku dinga gaya wa Allah magana da ba ku da hujja ko ainihin wato dalili a kanta. kai hatta ruwa da ka gani fa shedan ne yake zuga mutane su yi ta wallahi الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم Allah maɗaukakin sarki ce a shaitanu Allah ya sarki yace ash shi ne yake muku alƙawarin za ku yi talauci wa ya'murukum bil ji a nan ma a can ma inna ma bi bisu'i wal fahsha nan ma a ya idu Kuma faqara wa amurkun bil fahsha duk inda shaiɗan yake to akwai harka alfasha a gurin duk inda alfasha take to shaidan yana gurin ina fata an fahimci magana wa ya'murukum bil fasha Allah ya ce wallahu ya'idukum maghfiratan minhu Allah yana muku alƙawarin gafara shi kuma daga gurinsa wa fadla Allah ya muku alƙawarin falala wallahu wasi'un alim Allah mayalwaci ne kuma wanda yake mai ainihin wato abin nan a wani guri Allah ya madaukakin sarki ke cewa inna shaytana lakum aduwwun inna shaytana Hmm. Allah ce inna shaitana lalle shaidan lakum aduwun maƙi ne a gare ku fattakhizuhu aduwa ku rike shi maki da Allah shaidan Allah ya tona mar asiri ko bai tona ba ya gama tona masa asiri ya gaya mana cewa makiyinmu ne don haka kar mu yadda layin da ya bi ai duk mutumin da ya sanadiyar fitowar annaba adamu da na na hawwa'u daga aljanna kai ka san baya kaunar ka wallahi domin in ba dan shedan ba jama'a da dufa aljanna muke rayuwar nan da a can za a haife mu wa ba haka bane alaramma haka Allah ya <laughs> Allah ya tsara amma shi ne sanadi Ka ji munafikin Allah malam duk da na za kuma ba dan shaidan ba jama'a da abincin aljanna za mu dinga ci da yanzu nan ana shan ruwa sai dai ga mala'iku suna shawagi a tsakiyar masallacin nan malam su ba a sama ba su ba a ƙasa ba da kofunan shayi masu zafi suna tiriri da zuma da nono da madara da kajis da zabbis da agwagis da tattabarus an gane maganar da ke ko wallahi suna ta shawagi suna jira a sha ruwa kowa a miƙa masa tire din za ka ga ya zo ya tsaya a gaban ka nan yana reto haka yana jira ya an gama ne ko da saura Allah <laughs> kun gama tafsirin ne malam a fara ko kuma da shaura muna ta lashe baki muna jira a kwana kiran sallah an gane amma duk shedan ya zo ya wargaza mana al'amura mana la'anan nan bawa mana dai ya watsa al'amura mana ya dawo da <laughs> ga muna muna tashan ku da ku da kuli jama'a eh a canja ma madalla ga babu ibrahim ya ƙara ganowa ya ce kafin ka gama cinye wannan kuma a ɗauke wannan tire din a ƙara kawo wani da amma ni kan da zan yi ɗiba da yawa wallahi yadda kuke gani na da aukin nan ba alquran zan ci da yawa sosai billahi liz ba wasa an gane magana da kyau ko to shine Allah madaukakin sarki yace inna shaytana lakum aduwwun shaytan shaiɗan ku ne fattakhiduhu aduwwan ku shi maki sai ce inna ma yad'u hizbahu sani dai shaidan yana kiran rindinarsa dandazonsa ayarinsa jama'arsa li yakunu min ashabis sa'iri dan su zama yan wutar sa'ira kada Allah ka sa shaidan yana da rabo akan mu ya Allah Allah ka raba mu da sharrin shaidan ya Allah duk aikin da zamu yi da sani a gaban ka ya Allah ko a nan duniya Allah ka raba mu da shi ya Allah Allah ka ɗora mu akan daidai Allah kar ka bari mu zalunci al'umma ko mu zalunci bayin Allah ko mu aikata ta'addanci ko mu ketare iyaka ta yadda zaka kama mu a nan duniya ko kuma a lahira ya Allah to shine Allah yake to istahwaza alaihim ash-shaytan shaytan ne ya galaba akan su fa an sahum zikirallahi sai ya mantar da su ambatan Allah to gaba ta biyu da zamu yi magana kenan shine zikirallah daga cikin sharrin da shaytan ya mana shine ya raba mu da Allah ya raba mu da Allah ba mu ambatansa bari ka ji wani abu yanzu kaga sai mutum ya zo ya gagara tsayuwar minti 25 ana tarawihi da shi haka ne ko ba haka ba ko minti 30 ko ƙasa ma da haka amma wallahi zai iya zuwa ya bulayi a gidan mai ya yi awa biyu yana jira ko ba haka bane alaram zai layi a gidan mai ne awa biyu yana jira zai layi a stadium wajen karɓar tiket. ko ba haka bane yana jiran ya sayi tiket kudi zai bayar fa amma zai jira har sai layi ya iso kansa da kokawa ana ma dukansa wani a taka shi wani wallahi idan irin alaramma ne ba shi da kiba aka samu wasu karti haka za su yi majojawa da hisu wallahi baya amma dan jaraba sai ya ƙara kutsawa ya karɓo tiket ɗin nan lokacin cashless ka je ka ga abin mamaki mana mutum zai iya awa biyar yana neman dubu goma wani ya kwana a jikin ATM amma wallahi kai liman daga ka masa minti goma a sallan azahar ya dinga bala'i kenan da surutu da Allah shedan ya raba mu da Allah ko bai raba mu da shi ba ya hada mu da wahala ko bai hada mu da ita ba ya hada mu da wahala ka je banki ATM kudin ka ne kuma sai ka bala'i kuma sai ka jira amma nan liman ne ma zai zo ya jira ka sai lokaci yayi minti ɗaya idan liman ya ƙara ma ka dinga masifa limaman nan wallahi sun cika abin nan yanzu fi sabilillahi a ce karfe kaza ba za a zo a jawa mutane sallah ba hoda sannu ka je ka gaya manajan banki haka in ka isa jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku? yadda shaidan ya zo ya raba mu da harkar Allah ya raba mu da harkar addini ya raba mu da mu'amala mai kyau ya raba mu da haƙuri akan biyayyar Allah ya kuma rungumo mana harkar duniya ya saka mu kuma dole sai mun bi sai ka ga mai gida malam baya iya cefanen naira dubu ashirin a gidan shi amma yana ba wa karuwarsa dubu ɗari duk wata ana samun haka ko ba a samu da Allah shaidan ya raba shi da Allah ko bai raba shi da Allah ba ya raba shi da addini ko bai raba shi da addini ba ka mata ta kawo ƙara ta zo tana akarmaka Allah yi masa nasiha ya biyan kuɗin makarantar yara amma ni ina sane da yarinyar da duk wata sai ya bata dubu ɗari biyu da hamsin akwai mutumin da aka kawo min ƙarar shi akan haka wallahi kuɗin makarantar yara naira dubu ashirin da takwas ya gagara biya amma duk wata sai ya ba budurwar shi dubu ɗari biyu da hamsin kaga shaidan ya raba shi da Allah ya raba shi da abin lada ya raba shi da abin da zai gama lafiya ya haɗa shi da aiki ya haɗa shi da kayan bala'i jama'a haka ne ko ba haka ba shi yasa yace istahwadha alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah ya hana su tuna Allah ya hana su ambaton Allah ya hana su duk wani abu da yake da alaka da addini babu ruwan sa da shi mutum zai zo jama'a mutum zai zo ana gaya masa gaskiya ana gaya masa yana aibata masu zagin sa amma fa zai je shi ogan shi a ofis ya daddanna mishi ashar kuma ya ce sannu sa ka yi hakuri. haka ne ko ba haka ba sorry sa amma fa a nan fa harkar Allah ne da harkar addini amma ya ya ɗauki darasi to wannan duka yana daga cikin shi yasa idan mutum ya ƙi sharan masallaci to zai yi ta market zai yi ta kan titi da kasuwa idan ka ƙi ka ba Allah wallahi Allah baya barin batun ba aiki sai dai aikin ya zama mai kyau ko kuma ya zama menene mummuna amma Allah ba zai barka ba aiki ba sannan ma'anar ambaton Allah da ya hana zai iya daukar hakikanin ma'abatar ambaton Allah din na rahin zikirin safiya da maraice zikiri na ainihin wato tahi daga bacci kwanciyar bacci addu'o'i da za su raba shi da bala'in duniya da lahira to zai iya raba shi da shi shi yasa saboda fa'idar zikiri domin malamai suka ce in ka ga dama ka ce duk wata ibada sunanta zikiri duk wata ibada sallah zikiri ce azumi zikiri ne ko ba haka bane zakka ambaton Allah ne aikin hajji gaba ɗaya ma shi ambaton Allah ne bari mu fara da aikin hajjin alaramma Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat mhm الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب سيتمي متاع أن تبتغوا فضلا من ربكم سيتمي فإذا ba gama ba a ran ma sai ce mai kuma ƙazaitu mana suka kuma ka الله كذكر آباءكم جاءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق sannan fa ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار الله أكبر أولئك لهم نصيب مما كسبوا wọ́n mm. wọ́láhù jazakumallahu khaira alára ma yake zai awa jama'a famanta ajjala famanta ajjala fi yau mai ni fala ithma alai famanta ajjala fi yau mai ni fala عليه ومن تأخر فلا إثم عليه اتقى نعم واتقوني واتقوني الله سبحانه وتعالى waɗannan ayoyi gaba ɗaya tun daga kan alhajju ashhurun ma'lumat har zuwa wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat kusan ayoyi guda 4 zuwa 5 zuwa 6 waɗannan gaba ɗaya suna magana akan ambaton Allah amma abin da zai fi burge kai ya fi baka mamaki mala ku duba aikin hajji tun daga isowarka Madina ka zauna kwana hudu ko biyar na Madina ambaton Allah zaka yi ta yi sallah zaka yi ta yi a masallacin manzan Allah ziyara ne zuwa masallacin Quba ina fata an fahimta ina faɗin muhimman abubuwan da ya kamata ka yi a Madina ka yi ziyara masallacin Quba ka je ka ziyarci shuhada Uhud ka yi musu addu'a ina fata an gane sannan ka ainihin wato yi sallolin lafilfili da farillai a masallacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kaga duk ambaton Allah ne waɗannan jama'a to daga nan ranar da zaka taho kuma zaka yi tamattu'i ne to zaka sauke umara ka tafi miƙaci ka ɗauki ihrami ka ɗauki harami daga nan zaka dinga talbiya tun daga Madina har Makkatul Mukarrama zada Allahu takriman wata Shirifa. ba abin da kake yi akan hanya kusan awa bakwai idan a mota ne ko shida masu kyau in a mota ne ba abin da kake sai talbiya labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak duka ambaton Allah ne idan ka gama wannan ka isa farkon abin da zaka bayan ka ajiye kayanka a masauki da ihraminka zaka zarce Ka'aba ka zarce ka'aba da ihraminka ka sauke wannan mayafinka na nan ya dawo ƙarƙashin hamatarka ka kewaye ka'aba sau nawa sau bakwai babu abin da kake a wannan zagayawar sai ambaton wane ne ambaton Allah ka gama wannan ɗawafi guda bakwai daga nan ka koma bayan muƙamu Ibrahim kai nafila raka'a nawa raka'a biyu ita ma ambaton wane ne ambaton Allah ka gama ka gangara safa da marwa jama'a idan ka je safa da marwa ba abin da kake yi sai addu'a wa kanka da al'ummarka da ƙasarka sai ka gama gaba ɗaya wannan shauɗi guda nawa guda bakwai shi ma za a fara da safa za a ƙare da ina da marwa in an je ɗaya in an dawo biyu an sake zuwa uku in dawo hudu in sake zuwa biyar in dawo shida in an koma bakwai ka gama sai ka nemi mafita akwai mafita da suka yi exist da suka yi wanda za ka fita ka zagaya sai ka fita sai ka je kai aski to sannan sai ka je ka yi aski ka gama umara to sannan sai ka jira ranan takwas ga watan zulhijja yawmul hajjil akbar daga nan ku yi wanka ka sake ɗaura ihrami idan ta tamattu'i kake daga kayi wannan ka gama tamattu ka gama umararka sai ka sa kayan gida ba za ka sake komai ba sai ranar takwas ga watan menene ga watan zulhijja sannan sai ka sake wanka ka sake ɗaura ihrami sai a fita ina mina babu abin da ake amina sai menene ambaton Allah